بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai amma yatasalun akan me suke tambayar junansu anin naba'il azim akan labari mai girma wato alqur'ani alladhi يختلفون wanda suke saba wa juna a cikinsa. Kalla sayalamun. To bari ai za su sani. Thumma kalla sayalamun. Sannan kuma za su sani. Alam na shin ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗa ba kuma muka sanya duwatsu suka zama turaku gare ta kuma muka halitta ku maza da mata kuma muka sanya baccinku ya zama hutu libasa kuma muka sanya dare ya zama sutura wa ja'alna nahara ma'asha kuma muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci wa banaina fawqakum sab'an shidada kuma muka gina a sama da ku sammai bakwai masu ƙarfi. Waje'al Kuma kuma muka sanya fitila mai tsananin haske wa anzalna min al-mu'qirat tajaja kuma muka saukar daga cikin girgije ruwa mai yawan zuba linukhrij bihi habban domin mu fitar da ƙwaya da tsirrai daga gare shi. Wajen alfafa. Da kuma gonaki masu haɗuwa da juna. Inna yawmal fasli kana miqata. Lalle ne ranar rarrabewa ta kasance abin ƙayyade wa lokaci. Yawma yunfakhu fi Ranar da za a yi busa a cikin ƙaho sai ku zo jama'a jama'a. Wa futi'atis sama fakanat ba. Kuma aka buɗe sama sai ta kasance ƙofofi. Wasu yi jibalu fakanat saraba. kuma aka tafiyar da duwatsu sai su kasance ƙura inna jahannama kanat mirsada lalle ne jahannama ta kasance madakata lit na ma'aba ga masu ƙetare doka ta zama makoma labi suna masu zama a cikinta zamani mara iyaka la yadhuquna fiha wa wala sharaba ba za su ɗanɗana ruwan sanyi a cikinta ba ko wani abin sha illa hamiman wa sai dai tafasasshen ruwa mai maƙarewa. sakamako mai dacewa lallai ne su sun kasance ba su tsammanin za a yi masu hisabi kuma suka ƙaryata game da ayoyinmu ƙaryatawa wa kulla shayi. alhali kowanne abu mun ƙididdige shi a rubuce. Saboda haka ku ɗanɗani azaba, ba za mu ƙara maku komai ba sai dai azaba. Inna lil na mafaza lalle ne masu tsoron Allah suna da babban rabo manyan gonaki da itatuwa na inibi da matayen aljanna sa'o'in juna wa da kofunan abin sha cikakku. La yasma'una fiha lagwan wala Ba za su taɓa jin zancen banza a cikinta ba ko zancen ƙarya. Jaza'an min rabbika

ba su da ikon yin wata magana daga gare shi yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adin illa man adin ranar da ruhi da mala'iku za su tsaya a cikin sahu, babu mai yin magana sai wanda mai rahama ya yi masa izini, sai ya faɗi magana ta gaskiya. Zalikar yau mun haƙo, sha'a taqada ila rabbih ma'aba Wannan shine yini na gaskiya. to duk wanda ya so sai ya rike makoma zuwa ga Ubangijinsa. يداه ويقول الكافر يا ليتني lallai ne mun yi muku gargaɗi da azaba makusanciya ranar da mutum zai yi dubi zuwa ga abin da hannayensa suka aikata kuma kafiri ya ce ya kaito na ina ma dai na zama turɓaya.